A yau Litinin aka koma zauren taron ƙasa a Najeriya inda wasu wakilan suke kushe wannan taro abin da ya sa har wani ɗan majalisar wakilan tarayya ya ce duk wakilin da ke kushe wannan taro ya fita daga cikinta. Duk wanda ya sami kansa har ya riga ya shiga ciki to muna kira a gare su da su daina cewa sun san taron kawai shirme ne za a je a yi a ciki. Ita ma kungiyar al'ummar musulman Najeriya ta fito tana kushe yadda aka naɗa wakilai na babban taron ƙasa da cewa son kai ne a fili. matsayin mu shine muna cikin bakin ciki da irin abin da aka yi wa al'ummar musulmi na raini da wato cin kashi da kuma wulakanci wurin zaben waɗanda za su je wurin wannan taro sakataren ƙungiyar jama'atu 'yan sanda a jihar ogun ta najeriya sun fasa wani garke na masu hada-hadar jarirai Mun zo gidan da misalin karfe bakwai na safe amma ba mu samu kowa ba. Muka koma daga bisani muka sake dawowa bayan mun ƙara samun tabbacin cewa suna nan cikin gidan. A dawowar mu na biyu ne muka same su cikin wani ɗaki su tara an ajiye su wuri guda. Kwamishinan 'yan sandan jihar Ogun ya faɗa wakilinmu kuma cewar sun damƙe matar da aka samu tana kula da waɗannan 'yan mata masu ciki. Wannan sana'a dai an fara tono ta jihar Abia shekaru da dama da suka shige, inda aka yi ta samun wurare da dama da ake ajiye mata masu juna idan sun haihu kuma sai a kwace jariran nasu domin a sayarwa da masu neman haihuwa ko kuma masu nema don wani abu daban. Jami'an kiwon lafiya sun ce annobar zazzabi mai sanya tsiyayar jini da ke da alaka da kwayar cutar Ebola a yanzu ta kashe mutane 59 a kasar Gini Conakry. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ba da rahoton cewa mutane 86 suka kamu da cutar da ake kyautata zaton Ebola ce a kasar Gini kuma daga cikinsu an tabbatar da cewa 13 lallai Ebola ce. Wannan annoba tana yaduwa ne a wasu yankunan karkara na kudu maso gabashin Gini, cikar da yankunan Gwekedo da kuma Masenta. Ebola tana ɗaya daga cikin cututtuka masu saurin yaduwa da kwayar halittar cuta ta virus ke haddasawa kuma alamunta sun hada da zazzabi mai zafi da haraswa da gudawa da kuma tsiyayar jini. Malaysia ta ce nazarin da aka yi na bayanai daga taurarin ɗan Adam ya nuna cewar jirgin fasinjar ta da ya ɓace ya faɗi ne a yankin kudancin tekun India. Firaministan Malaysia Najib Razak ya faɗa yau litinin cewa nazari sosai da aka yi na hanyar da wannan jirgin sama ya bi bisa bayanan taurarin dan adam da wani kamfanin Birtaniya ya tattara ya nuna cewa jirgin sama mai lambar tafiya 370 ya faɗa cikin tsakiyar teku a yamma da garin Perth na kasar Australia. Ya ce an sanar da iyalan mutane 239 da ke cikin wannan jirgin da ya tashi daga Kuala Lumpur zuwa Beijing abin da ya faru da shi. Wannan sanarwa ta sa tana zuwa daidai lokacin da wani jirgin ruwan yaƙi na Australia yake ƙoƙarin kaiwa ga wasu tarkacen da wani jirgin sama ya tsinkayo a tsakiyar teku.